والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاشد قوات الربيع الأول hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro hadisan hukunce-hukunce wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani A yau za mu tashi hadisi na 132 a <coughs> Jabir. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه an karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara musu yadda yace ja'a rasulun wal wani mutum ya zo alhalin manzo sallallahu alaihi wasallam yana ba ga mutane yawan juma'a ranar juma'a ana sallaita ya fulani. sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi shin wani kai sallah kai sallah ya kai wani alala yace a'a wallahi ban yi sallah ba ala kun farka raka'atai yace tashi yi sallah a biyu tashi raka a biyu wa ka riwayatin raka a raka'atai a cikin ruwayan wato sai mutumin a wato tashi ka yi sallah a biyu annabi ya ce maza. an gane an ce wannan mutumin shine Salik al-Gadfani tafgirin shi kuma Sulaik Salik al-Gadfani wato shine mutumin da ya shiga masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam alhali manzan Allah yana ba. bawan Allah ya shiga masallaci sai ya zauna dan ya saurari hudu ba sai ya manta bai yi sallan tahiyatul masjid ba an gano wannan ko a shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ga wannan bawan Allah kawai daga shiga masallaci ya zauna bai yi tahiyatul masjid ba to kasancewan yana hudu ba wannan ban bai hana manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ba wannan ban bai hana manzon Allah ya hana shi mai ba ya hana shi ainihin faɗa tunatarwa din annabi na cikin hudu ba kawai da manzo Allah ya ga mutumin ya zauna nan take zai yanke hudu ba ta akhirul bayani an waqatul haja la yajuz saboda haka malamin kace tun da kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba yana isar da sako muhimmi ya yanke wannan sakon domin yayi magana ga wannan bawan Allah to lallai tahiyatul masjid yana da amfani an gane ku, lallai tahiyatul masjid to wasu malamai masu ganin ma tahiyatul masjid wajibi ne sun dogara da irin wannan hadisi sun ce in ba wajibi ba yaya za a yi manzo Allah ya yanke hudu ba har ya zo ya ce ta shiga sallah raka'a biyu a gano ai kuma ai ana bukata mutum ya saurari hudu ba tun da kaga wannan bawan Allah yana sauraron hudu ba annabi ya yanke ya ga bai tashi kai sallah raka'a biyu duk da cewa in yana sallah raka'a biyu nan wato wasu wasu abubuwa na hudu ba zai ji ba ko saboda haka a nan wajen masu ganin tahiyatul masjid wajibi ne sun dogara da ire-iren wayannan hadisan wanda nan gaba in mun zo kan tahiyatul masjid za mu ƙarin bayani akan shi shin wajibi ne shi ko mustahabi ne ko menene ya kamata mutum ya tsayu akan shi to a dangane da wannan hadisin malamai na fiqh Allah ya musu rahama sun yi sabani ga wanda ya shiga masallaci alhali liman na hudu ba idan mutum ya shiga masallaci liman na hudu ba shin zai yi sallar tahiyatul masjid ne ko kuma zai zauna ne yayi shiru ga liman zai yi sallar tahiyatul masjid ne ko kuma zai zauna yayi shiru ga liman ya saurari liman yana hudba wanne ne ya kamata yayi manyan manyan malamanmu na mazhaba daga ciki akwai al-Imam Ash-Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal da kuma ashabul hadith da yawa sun tafi akan cewa lalle abinda aka shar'anta gare shi ne yayi sallah in ya shigo masallaci ko da liman na hudu ba abin da aka shar'anta min shine yayi sallah suna masu kafa hujja da wannan hadisin da kuma hadisin idza jaa ahadukum yawmal Juma'a idza jaa ahadukum yawmal juma'a hmm. wal imam yakhdhu falyarka rak'atayn idza jaa ahadukum idan ɗayan ku yazo ranar juma'a alhalin liman yana hudu ba to yayi raka'a biyu a wata ruwaya falyatajawwaz fihi ma amma ya taƙaita a wajen raka'a biyu wannan ruwaya ne na muslim cewa idan ɗayan ku ya zo juma'a ya ga liman na hudu ba to yayi raka'a biyu kuma ya taƙaita kada ya tsawaita kun gane ku? ya taƙaita kada ya tsawaita dan ya samu daman sauraron mi hudu ba to wannan shine ne kaɗan daga cikin hujjan 'yan shafi'iya wannan hadisi da makaranta yau wannan bawan Allah na shiga masallaci ya zauna zan sauraron hudu ba manzo Allah ce kai sallah raka biyu yace la ban yi ba ka kai sallah raka biyu duk da wasu mutane sai ta kokar kawo uzurrurka masu wancan ra'ayin to suna ganin abin da ya sanya manzo Allah ya ce mai haka wai mutumin yana cikin talauci ne yana cikin bukata ya sa kaya ya gagu annabi na so ya mike mutane su ga halin da yake ciki su taimake shi to duk wannan magana ba tabbatacce bane akwai maganganun da aka yi daban-daban daban-daban don a kawo uzuri a ce tashin da annabi ya ce kan uzuri ne a gane to in ka ce uzuri ne me zaka ce kan hadisin muslim din nan kuma shi idza jaa ahadukum yawm al-jum'a wal imam yaqdu falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima idan da yanku ya zo ranar juma'a alhali liman na hudu ba yayi raka'a raka'a biyu kuma ya takaita kada ya tsawaita a cikin su an gane wani ku to wannan me zaka ce akan shi to a ce wannan shine mazhaban imam shafi'i mazhaban imam ahmad mazhaban dewa daga cikin ashabul hadith sannan akwai imamu na malik imamu darul hijira rahimahulla da abu hanifa annu'man rahimahulla su wayannan su biyu sun tafi zuwa ga cewa idan mutum ya zo masallaci liman na hudu ba zai zauna ne ba zai sallah ba kana zuwa masallaci ga liman na hudu ba za ka zauna ne ba za ka yi sallah ba an gane yayi idan kai sallah ka saba Mai hujjansu suna masu kama hujja da maganan Allah subhanahu ta’ala, wa idza quri'a al-qur'anu fastabi'u lahu wa ansitu la'allakum tuflihun aw la'allakum turhamun idan ana karanta qur'ani ku saurare shi kuma ku yi shiru ko wala Allah za a muku rahama an gane yayi kaga an ce in ana karanta qur'ani shin hudu ba ne shi duka hudu ba ne qur'ani la hudu ba ana kawo hadisan manzan Allah ana kawo maganganun magabata sannan ana kawo Qur'ani kamar sun dogara da wannan idan ana karanta Qur'ani ku saurare shi kuma ku yi shiru a gano wannan ko to yanzu me za mu ce kan wannan wannan ya isa ya zama hujja na cewa ba a yin nafila liman na hudu ba to mu dauka ma cewa ainihin irin hudu ko hudu da manzo Allah ya taba yi ya yi amfani da ikita rabatin sa'a wa shakkal kamar daga farko haka ƙarshe da shi ya hudu ba yana so ya mutane hudu ba kan tashin kiyama kaga da ya karanta zallan qur'ani yayi hudu ba da shi a nan wajen idan an karanta zallan qur'ani yayi hudu ba da shi ya halatta mutum yayi nafila an ce "Fastami lahu ku saurari hudu ban ku saurari karatun qur'ani wa an kuma ku shiru idan mutum yana nafila ya saurari qur'ani kuma yana idan mutum na nafila ya saurari qur'ani kuma yayi shiru la yana karatu kun gane yayi to da aka tambaye su imamu shafi'i dangane da wannan sun suka ce to ai wannan am ne an yi tafsisi ku saurara kuma ku yi shiru ku yi shiru ku saurara amma da shi amma an yi banda idan baka yi hudu ba a idan baka yi nafila ba idan baka samu kayi tahiyatul masjid ba wato ka miƙe ka yi raka'a biyu a takaice ka ka tsawaita da ka samu damar sauraron sauran abin da ya rage an gane saboda muhimmanci tahiyatul masjid ko da ana ainihin hudu ba da ƙur'ani din ba balanta na mafi yawan hudu ana ana jagin wasu ayoyi sana karanta hadisai da wasu abubuwa to ko da ƙur'ani ne to wannan ayan da ya magana cewa in ana karanta a yi shiru a saurara yi shiru amni an yi taksisin shi da wannan hadisi din A gane wani ku da kuma wasu mukassasar daban an gane ku sannan kuma Abu Hanifa da Malik sun ba da amsa dangane da hadisan wannan babi sun ba da amsa da wasu ainihin jawabai masu rauni wanda wannan jawabai ba a sauraron su hadisai da ingantattu duk wani tawili ba zai musu tasiri ba an gane wani ku ba a karkata zuwa gare shi wajen rashin riko da waɗannan hadisai ingantattu bayyanannu saboda haka al-Imam nawawi ya faɗa a cikin sharhin Muslim a wajen wannan magana cewa idza jaa ahadukum wal imam yaqdu idan dayan ku yazo a hali liman na hudu ba falyar ka raka'atayn wa la tajawaz fi lima yayi raka'a bi kuma ya takaita a cikin su ya tsawaita yace haza nasu la ya tadarru ilai tawil yace wannan nassi ne wanda wani tawili baya bijirowa zuwa gare shi wannan nassi ne wanda tawili baya bijirowa gare shi wala azunnu aliman yablughu hadha alhadith wa yataqiduhu sahihan fa yukhalifuhu bana tsammani wani malami wannan hadisi zai sadu da shi kuma ya kudurci hadisin ya inganta kuma wa yukhalifu ya saba hadisin ba na zama da haka in dai malami ne wanda wannan hadisi ya kai mai kuma ya kudurci hadisin ya inganta bai kamata ya karyata wannan hadisin ba a nan wajen kenan za mu ce karkashin wannan ya halatta idan liman na hudu ba a yi mai a yi nafila kuma nafilar nan kada a tsawaita shi a takaita nafilar a gane idan mutum ya tsawaita ya saba ma wannan magana na manzo sallallahu alaihi wa sallam a gare to wannan matsala na ainihin idan liman yana hudu ba kada a yi nafila matsala ne wanda an daɗe ana rikici a wannan ƙasa tamu amma limamai sukan zo su yi hudubobi su yi raddi ce an zo da wani sabon addini samari sun kawo addinin da babu shi ana jin tsoro kan zaman to 'yan tafi ne ga samari nan suna yin nafila liman na hudu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kai zaka dauka cewa samari sun zo da wani ra'ayi ne wanda ba a taba samun shi a cikin littafin Allah ko ba a taba samun shi a cikin maganganun malamai ba yanzu imamu shafi'i za a ce samari ne imamu ahmad da sauran ashabul hadis daga cikin magabata da suke da wannan fahimta to za ga cewa wani mutum yana ba huduba huduban da yake yi shi ya dauka kawai mazhaban maliki a take mazhaba kadai a duniya ita ce kadai mazhaba a duniya saboda haka idan mutum ya saba kamar ya fita musulunci ne ma ko idan mutum ya saba ya zama dan bid'a to shi yana isa yana da kyau malamai da kuma ɗaliban ilimi a ringa faɗaɗa ainihin bincike wannan matsala na yin nafila idan liman na hudu ba akwai magabaci a kai ko kuma ra'ayi ne kawai wanda wasu samari kawai yan bani na iya suka kirkiro idan ya zamanto ba wai an kirkiro shi bane tun zamanin magabata akwai shi kuma mazahib yanzu in ka rabu da Najeriya ka tafi garuruwa kamar Libya inda akwai mazhaba na Shafi'i ka tafi kamar garin Misra inda akwai mazhaba na Shafi'iyya za ka liman da hudu ba suna fila su kuma shine mazhaban su ina ba san gane wannan ba shi kenan wato nan kuma sai ka ce samari ne nan kuma za ka kuma idan wani ya zo ya ce kada a yi fila in ana hudu ba sai ce samari sun kawo wani sabon addinin jama'a in a misira ne misali ki da ka zo eh, masu takalidi ta ce jama'a an kawo wani sabon addini an ce ba a yin nafila idan liman yana hudu ba ko ka je garin hannafiya masu tsananin ta'asubanci ka zo garin su yanzu an samu wani sabon da'awa an ce ba a yi an karya ta hadisi ingantacce in ka zo garin malikiya sai an samu wasu samari kuma sun ce wai idan liman na hudu ba ana iya yin ana iya yin mi nafila kaga duk wannan gaba ɗaya ya nuna kowane bangare a cikin nashi mazhaban kai yana kafa hujja da abin da ya mishi ne da sauransu an gane ku amma wayannan malamai da suka zo da wannan iya fahimtar suka faɗa ba sun faɗi san rai ba ne. Allah shi taimake mu na'am wa alaikum salam idan ya zamto daidai lokacin da mutum ya zo masallaci daidai lokacin ana kiran sallah ne eh. lokacin zai yi nafilar ne ko zai jira sai an ya jira sai an gama kiran sallah na kiran sallah sai miƙe ya nafila eh da lokacin da ya fara hudu ba nan takaitawa zai yi ba tsawaitawa zai yi ba hudu ba din kuma zai saurari hudu ba a wato takaitawa zai wajen nafilar shi ne abin nan wani abdullahi bin umar radiyallahu anhu wa ta'ala eh na nabi sallallahu alaihi wasallam ya khutubu khutbatayn eh an karɓo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin hudu ba biyu wa huwa qa'id alhali yana tsaye yafsulu ma bi jilusi yana rarrabewa tsakanin su da zama an gane wannan ku? to kaga wannan bai ruwaya Jabir A abin da kai wanda ya wato wannan Jabir bin Samura bin Jundub a wancan hadisin misali wannan hadisin kuma Abdullahi bin Umar radiyallahu an an gane ku to kaga wannan hadisin yana nuna mana shar'antuwan huduba guda biyu a cikin sallar juma'a huduba biyu ne in an yi huduba ta farko sai a zauna in an zauna sai a ƙara miƙewa a yi huduba sai sai a zauna a gani akwai ma daga cikin sahabbai wanda ya ce duk wanda ya ce muku wai annabi yana huduba ne a zaune ya yi ƙarya annabi yana huduba ne a tsaye a gani fa iza ra'au tijaratan aw lahawanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima a gani ku kaga annabi yana huduba ne a tsaye akwai sanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake hudu ba farko farko musulunci sai ga 'yan kasuwa sun zo daga sham sun kawo abinci sai kowa na tsoron kada ainihin a siye wannan abincin a kyale shi annabi na cikin ba suka dare ba sauraron ba din suka dare suka zo suka samu ainihin inda ake sayar da abinci suka je suka siya abincin su bayan sun gama siya suka dawo an gane wannan ai to shine a nan waje aka ce babu wanda ya rage sai mutane goma sha biyu duk sun watsi a gare to shi ne Allah yake musu faɗa dama sahabbai kada kuma ta suna makarantar manzan Allah ne suna yin karatu in suka yi kuskure sai a karantar da su a nuna musu kuskure sannan sai a guji gaba ba kamar yadda 'yan shi'a suke yi ba da zaran sun ga sahabi ya yi kuskure sun ce kuskure ɗaya kenan so kullum haka suke su sahabban manzan Allah a sahabbai suna makaranta ne wanda yake makaranta inda karatun shi bai kai ba zai iya kuskure idan karatun shi ya kai sai ya gyara yanzu karatun ka bai kai ba ka aikata abu an gyara ma sai kuma ka zo ka gyara sai mutum kuma ya ci gaba da zagin ka da wancan abu la ai sahabbai kada a manta nasu qur'ani ya ce wa in kanu min qabl lafi dalal mubin sun kasance kafin zuwa manzo Allah suna cikin mutane bayyananne Daliban sa ne wanda yake karantar da su kadan-kadan-kadan kadan har ya zama to wasu su sun wuce ma profeso a wajen ilimi to saboda haka dan kaga a ce sahabbai sun watse ai Allah ta'ala ya musu faɗa wa izara au tijaratan au lahawan irtaddu ilaiha idan sun ga kasuwanci ko wasu shagulgula in faddu ilaiha sai su watse zuwa gare ta wata rukuka ka'ima sai su barka a tsaye su watse zuwa gare ta su barka a tsaye ya rasulullah kaga shi annabi yana tsaye da yana hudu ba shine mahallu shayi wata rukuka ka'ima hudu ba ana yin shi a tsaye sai da idan an yi a tsaye sai a rarrabe shi da me ya zama sai Allah ya ce kul ma ma inda lahi khairu minan Allah wa min tijara ka ce musu abin da yake wajen Allah ya fi alkhairi daga shagulgula da kuma ainihin kasuwanci wallahu khairu raziki to tun daga nan wajen mun ƙara jin an ruwaito cewa ana hudu ba sabai sun hatsi sun samu wani ilimi to wannan ilimin yanzu ya kusa da wata jahilci ne da sauransu rashin fahimta an gane wannan ko to saboda haka wannan ya nuna mana hudu ba dai ana yi a tsaye ne amma ana rarrabe shi da zama a shi ne kuma ka ce shar'antuwan yin hudu ba a cikinsu a tsaye shar'antuwan zama don a samu fasila tsakaninsu a gane wani ku sannan kuma akwai hadisin da aka ruwaito banda hadisin abdullahi bin umar a ruwaito wani hadisi shi ma ila yau da lafazin abdullahi bin umar cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kudu bataini ya kaudu kuma eh. manzo sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba hudu ba biyu yana zama tsakaninsu a gane ko yana zama tsakaninsu a kwatankwace hadisin jabir bin samura annabi ya kasance yana yin hudu ba guda biyu ya zauna da haka shi mawallafin littafi Allah ya masa rama kamar ya kula ne da wannan ma'ana duk da lafazin ya bambanta sai kawo shi da ma'anan shi wallahu a'lam an gane wannan ku to saboda haka wannan shi ne na'am عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك إذا كتي وأبوكك أنصت كي شروع يوم الجمعة رانا الجمعة والإمام يخطب الهالي لمن نغضب عن اللغو سكاي واسا كافنا wannan hadisi da makaranta wanda mai umda ya kawo malamai sun ce wato wannan lafazi wanda shi mai umda ya ambata ibn da kikiri ya ce lam aqib alayhi bi hadhihi siga ni gaskiya ban fahimci ban gano wannan hadisi da wannan siga din ba wannan siga da malam ya amfani shi ya gaba ya ruwaito da ma'ana ne babu wannan siga din a cikin sahih bukhari da muslim ibn hajar ya faɗa cikin fatawul bari an gane ya ce walin nasa'i wa daru kulini min hadhal waji amma nasa'i da daru kulini sun ruwaito ta wannan fuska kana yaqdu qudbatayn qa'iman yafsilu bi julus ya kasance yana huduba huduba biyu a tsaye yana rarrabe su da zama shi haka ya ruwaito a gane ku kaga dai lafazin da ya bambanta ta yanzu amma sun kusan zama ɗaya ku? a sannan kuma shi sahibul umda sai ya rabkana sai ya jingina wannan hadisi zuwa ga bukhari da muslim to da wannan kenan yake bayyana cewa wannan hadisin bai zo cikin bukari da muslim da wannan lafazin ba ya zo ne da wani lafazi daban lafazin shi ne daga hadisin abdullahi bin umar kana sallam ya kudu yawon juma'a ka'iman manzo Allah yana hudu ba ranar juma'a a tsaye ya jiri su sun mai kum shi ne zo ya jiri su sun mai kum yana zama sannan sai ya miki kama ya faluna an kamar yadda suke aikatawa wa a yanzu a galibu kamar yadda suke aikatawa yanzu haka manzo Allah shi ma yake aikatawa na amci shi ne kuma ka ce yanzu

shi ya ce ya yi nafila sai ce bai sai kuma wannan aka ce in bai yi magana bai na mai na kwatsa ya da gauci eh na haka tambaya ne mai kyau kuma mai amfani sosai kai yi jiddan haka an ce idan liman idan kaga idan liman na na hudu ba ba a so mutum ya yi surutu idan kulta li sahibi ka ansfit wal imam yaqdu idan ka ce wa abokin ka yi shiru liman na hudu ba kai wasa duk da wanki shi wannan hadin zamu zo kan shi ko mm. zamu zo kan shi zamu yi karin bayani a akan shi insha Allah za a za mu karanta shi eh, za a karanta ba ma sati yau shi za mu to insha Allah to za mu yi ƙarin bayani akan wannan hadisi muka zo karatu sati mai zuwa na'am wa alaikum salam eh ba zai tsaya tsaye ba zai zauna sannan ya tsaya sai ya ɗan mutum ya zauna bai daɗe ba zai iya tashi ya tsaye kuma ya ci gaba da abubuwan shi tafiya su masjid zai yi da sauran su. Assalamu alaikum. An ce kana Rasulullah sallallahu alaihi maganar kudu ba din yana kudu ba guda biyu. Eh. Shi kana ɗin ya nuna cewa mafi yawan manzo Allah kudu ba biyu yake koko za a iya yin kudu ba guda ɗaya shikenan. Sai dai bukata ya taso dole kudu ba biyu ake yin hanyar kudu ba a zauna ya kudu ba a zauna shine asalin kudu ba. Ila wanda lura zai yi hukunta a yi guda ɗaya amma ga wanda ya tabbata cikin suna ne. iya amfani misali da kamar yadda a najeriyance misali mu ba mafiyan mutane ba jin larabci ake ba to za a iya mutum limami ya kudu ba ta farko da larabci ta biyun sai da hausa duk za a iya yi Na. man shi abu hanifa ma yana ganin kawai ai hudu ba da yaren da kuke mutane ke ji shi abu hanifa ra'ayin shi kenan so tun da mutane mafi yawan mutane ba sa jin larabci ai musu hudu ba da hausa shi a garinsa yana cewa ai hudu ba da farisanci can iraki shi da farisanci kawai ke hudu shi yana gama kawai ya zauna na fatan gane to su kuma malikiya suka ce ba makawa ya zama to abinda larabawa ke kiran shi shi ne ba makawa ya zama da lugar larabci a gane su malikiya dole sai da larabci su kuma a yi da yaren da mutane ke ji to shi ne su malikawan Najeriya su da kansu kai tunani in an ce yi da larabci to sakon da ake so a samu daga ba dan itacen da ake so a tsinko daga cikin hudu ba za a samu damar tsinko shi ba zai zama to mutane sun zauna kawai yadda ka san drum sun zauna ba su ma san me sakon da aka isar ba to shine wasu ka ce a ringa yin kaɗan da hausa idan an zo sai a ɗan yi tarhisi da hausa a faɗi abinda hudu ban ya ƙusa, sannan sai a zuwa yi da larabci wasu ka ce a a gama da larabcin in gama na biyun sai a yi da hausa na fatan gane wannan kowa yana da usulubi almuhim dai suna so ne su hada tsakanin wancan da wancan a yi hudubar da larabci in so daga bayan duk abin da ya biyo bayan sai a yi da yaren da mutanen ke ji saboda in ba a yi da yaren da mutane ke ji ba akwai matsala cikin shi baka ya halatta na farko a yi da larabci na biyu a yi da hausa ko na farko a yi da hausa na biyu a yi da larabci ya halatta amma wanne ne hudubar ya danganta ko hmm. idan wata abu Hadifa ne da ya ce ana yi da wani yare wanda ba larabci ba to idan ka yi da hausa zalla za ka yi da hausa ka ce ku miƙe zuwa ga sallah Allah ya muku rahama shi kenan in ka yi wannan to a masha Allah ka ka ɗauki hausan shi ne huduman gaba ɗaya in ko ka ɗauka larabcin ne huduman sai ya zama to kana yi da hausa ne ko da wani yare domin isar da sako amma ga huduman nan haka in ana magana in kai da hausa a lokacin ba hudu kake yi ba kenan ga asalin huduma can da larabci Allahu alam wannan nan wurin rabewa tsakanin wurin guda biyu zai zama ne idan mutum ya gama na larabcin zai zauna sannan ya miƙe sai na hausa eh, idan mutum idan mutum ya gama ya ɗauka haka zai yi ina so ya raba sai ya raba ya yi na hausa ya yi na larabci sai ya zauna sannan zai miƙe ya na hausa ya zauna a yi sallama in kuma yana so ne ya gara ma a cikin hudu ba ɗaya sai ya yi na hausa ya yi na larabci ya na hausa sai ya zauna sannan shi ma a na ƙarshe shi ma yadda larabci ya na a zauna kamar wannan zai fi ko yayi da duk yayi da yarukan in ya fasara a nan ya kai rabi sai ya zauna yayi da larabci sannan sai ya fasara shi sannan sai ya na biyu shi ma yayi da larabci ya fasara shi sannan abin da ya zauna ya ce a miƙa zuwa ya sallah masha yi daidai hmm. subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk